Shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka a yayin taron masu ruwa da tsaki kan duba tasiri da illar fitar da makodin kudade da 'yan siyasa a ƙasar ke yi tare da ƙari kan cewa ba za a lamincewa duk wani ɗan siyasa da ke barazanar sayan imanin al'umma da kuɗi ba a babban zaben ƙasar da ke tafe. Muna da kwamiti wanda ya haɗa jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya da kuma su waɗannan ma'aikatu da suke da ruwa da tsaki game da harkar kuɗi a zaɓe sau ka za mu sake zama da sai mu roba me kuma za mu yi nan gaba amma babban abin da muka cimma a wannan zama shine dukkanmu baki ya zo ɗaya akan cewa za mu ɗauki mataki akan magance amfani da kazamin kuɗi wajen gurɓata harkar zaɓe a Najeriya musamman sayan kuri'u da wasu suke yi ranar zaɓe a rumfunan zaɓe wannan bai kamata ba. Kazalika hukumar watsa labarai ta NBC a Najeriya ta ja kunnen duk kafofin yaɗa labarai kan su yi taka tsantsan wajen yaɗa manufan 'yan takarkaru ko jam'iyyu da kuma karɓan kuɗi daga gare su. La'akari da cewa tsarin zaɓe na zuwa da kashe kuɗaɗe masu yawa da haka su ajiye shaida kan duk wata hada-hada da ta kasance a tsakani a cewar shugaban hukumar Malam Bala Balaraba Shehu Ilela. Kafafen yada labarai ba su bari an yi amfani da su wajen yin amfani da kazamin kuɗi ta tallace-tallace ko kuma wasu abubuwa makamancin haka ba. Dole ne duk kafafen yada labarai su tabbatar cewa an bada talla a ta hanyar banki. Muddin zaka da kuɗi kai masu kashe billions wajen tallace-tallace. To idan an kai kuɗi a ƙasa ba da mu iya ganewa ba amma idan an sa a banki ne za a iya ganewa. Kuma doka ne mai tsanani idan talabijin ko rediyo ya bari ya karbi kuɗi aka yi amfani da shi wajen yin talla. Kowane gidan talabijin ko rediyo ya ajiye littafi wanda zai rika rubuta wa ya kawo talle nawa aka biya tallan nan ina ne sos din kuɗin cash ne ko kuma check ne ko transfer aka yi to duk muna son aje wadannan tafai din a jami'an hukumar yan bisa su duka zagawa suna duba tafai? idan ba ajiye ba shi ma laifi ne a nashi bangaren shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa a Najeriya injiniya ya bagi sani ya kalubalanci jami'an tsaro da su yi aiki bisa jajircewa da kuma kishin kasa domin yin hakan zai samar da tsabtataccen zaɓe da ake fatan samu a ƙasar to idan lallai su jami'an tsaro sun jajirce sun tashi sun aiki ma to al'umma Najeriya ba aiki ma gwamnatin da ke ci yanzu ba aka yi suka yi ba to dallakan ina ganin za a samu wani canji na alheri wanda zai kawo ma wato zaben mu tabbatan zabe ita ma hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta bayyana cewa za ta yi dukkan mai yiwuwa don ganin an samu nasara a matakan da aka ɗauka na dakile hanyoyin sayan ƙuri'u da ma yawan kashe-kashen kuɗaɗe da 'yan siyasa ke yi a wannan lokaci ta hanyar sanya ido a rumfunan zaɓe bincike bincike da gurfanar da duk wanda aka kama da laifin yin hakan a cewar Hajiya Hadiza Gamawa Zubairu shugaban ma'aikata na hukumar. Akwai maganar kuɗi da ake yi da cewa ba za ka iya ɗaukan kuɗi in ya fi miliyan biyar ka sai ko menene ko ka biya kuɗaɗe da ya fi miliyan biyar ba ta banki ba ko kuma in kai kamfani ne in ya fi miliyan goma. To kin ga irin wannan muna da doka a kai kuma duk wanda ya yi in muka duba in muka gani za mu iya bincike in muka bincike za mu kai shi kotu tabbatar da cewa kotu ta hukuntar da shi akan wannan laifin sannan kuma ainihin kanta suna da nasu dokokin shi ma sun faɗi irin kuɗaɗen da ya kamata a ce duk wani ɗan siyasa ya kashe daidai matsayin ofisin da kake nema kowa ya kamata ya kasance ya bi doka yadda aka tsara ta in dukkan mu zamu bi doka muna yan Najeriya komai zai zo mana cikin sauki masu ruwa da tsakin de sun yi kira ga jam'iyyun siyasa da su bi ka'idojin zaɓe da kuma bayyana cikakkun hanyoyin samun kuɗaɗen yakin neman zaben su na shekarar biyu da da ashirin uku Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya